alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan wasu abubuwa da ya kamata a ce ka guji ka guji goge su wasu abubuwa da ya kamata a ce ka guji goge su akan wayarka domin wani lokacin zai iya zai iya baka matsaloli da yawa in dai kana goge wannan abubuwan bar ma a ce kana yawan kana buɗe data ko kuma kana shiga facebook ko kana shiga whatsapp yawa abu na farko shine na wanda ya dace a ce ka daina ka daina goge shi kamar yanzu a ce zai nuna maka folder kamar yanzu ta nuna maka whatsapp akan akan folder to ka guji goge wani irin wannan ko kuma zai nuna maka dai sunan dai wani application ɗin da kake amfani da shi folder to ka guji goge wannan domin za ka iya rasa bayanan kamar WhatsApp yanzu inda ga an saka WhatsApp sai ka sai ka goge ta saboda kana neman space ko wani abun inda ka goge wannan to wannan zai iya wannan zai baka matsala ka rasa wasu bayanai a cikin wayarka ko kuma ka gani abu ya koma kamar sabo ko kuma ka gani abu ya nuna maka kamar ba a yi rijista da shi ba kamar dai abubuwa da yawa ne yau dan uwa kafin kafin mu ci gaba da dan Allah dan uwa ka dan ja kasan bidiyon nan idan ba ne ka a cikin channel din nan kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yau dan uwa yau da fara bari mu shiga cikin wannan file manager din domin nuna muku irin faldojin da bai dace ba a ce ko kuma irin abubuwan da zaka kalle su kamar virus ne amma dai ba virus ne ba domin idan aka ajiye su akan idan wai ta ajiye maka su akan memory da ka dora mata internal memory internal memory ba internal storage ba yauwa to za su iya lalacewa akan memory da ba na kan wayar ba domin kana soke memory da kan wayar da za ta ci gaba da amfani domin ba abin da za ta yi dole sai an dawo wancan memorin in ta yi connecting da datar da ta tattara a kansa yawwa bari mu shiga cikin bari mu shiga cikin wannan file manager din yawwa gashi nan mun shiga cikin wannan file manager din yawwa ka tsara wannan file manager din ga nan ta duk bidiyoyin da nake da su da audio da nake da su duk ta ajiye musu a nan wajen yawwa sai zan samu wannan alama mai suna all all file yawwa wannan alamar sai in danna ta kamar haka yawwa idan na danna ta kamar haka sai in in samu wannan internal storage din kamar haka yauwa sai in in same sa sai in shige sa kamar haka yauwa idan na shige shi kamar haka gashi nan alarm shi ma bai dace ba ce ka buɗe shi gashi nan android balle ma wannan wannan shi ne ce nan babba wacce ya dace a ce bai dace ba a ce ma ka goge ta ba ko kuma kai mata wani abu wanda wannan ita ce domin wannan ita ce nan duk wani data waya da take ajiyewa ko kuma yake ɗan zuwa a ko da a ce virus ne yake shigowa to ita nan wajen yake samu ta nan wajen yake shigowa bayan da idan ka cire application ɗin da zaka ɗauko daga kan waya sai ka tara maka virus su masu bude folder stars daban sai ka tara maka virus amma dai wannan shi ma yana tara maka virus amma da haka ka shigo ka ce wai zaka yi goge-goge ko kuma ka ce zaka zaka wani abin ka ce ka duba cikin channel ɗin mun yi mun yi bidiyo mun saka masa suna mun saka masa suna ya kamata a ce kana yi wannan abu wai kamata a ce kana yi wannan abun duk bayan wani lokaci yau sai kalli bidiyon nan sai ka ba sai ka zo ka goge ba sai ka riƙe mata wannan abin da muka koyar a can wajen domin mun koyar da shi kamar phone monster ne domin zai ɗan riƙe mai kiliyarin ɗin abubuwa yawwa kaga wannan folder kaga abubuwan da yake cikin ta da yawa a hakan ma idan ka buɗe kaga abubuwa da yawa kaga kaga duk wa'innan fallojin duk gashi nan su bidiyon ne duk sun zo sun tattara mana su a nan wajen yawwa yau yau to dan uwa ne shine karshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe ba kana mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon sai mun hada bidiyo na gaba